Allah ya hana shi faduwa don menene kafin annabi Suleiman ya mutu aljanu suna cika baki wa mutane ku mutane ku banzaye ne mun fi ku mu daga nan ma muna ganin makka daga nan ma muna ganin najeriya an gane mu mun san gaibi haka suke cewa mutane a fashe nan karatu mm. to shine allah na son ya nuna cewa kayya suke da wanda suke tsoro ya mutu sai Allah yana shi faduwa yana kira su haka nan sai aiki suke ta yi ba dare ba rana da sun waka shi ga yanar zaune sa shi wani aiki ma dalla mu alamoci ba abin da ya nuna mutuwar mutuwarsa illa dabatul arzi <clears throat> face gara gara ne da ka sani takulu min sa'ata ita ce ta cinye sandar ba yana kira sanda ba so sai gara ta dinga cin sandar ta cinye sandar ba shekara da ta cinye sandar sandar na faduwa shi ma yana faduwa salam ma harra da ya fadi alhassan shi eh ya mutu to ya kariya mutu ba aka jijjiga aljanu ya mutu sai murna don ne su duniya ba wanda suke son mutu kamar annabi Sulaiman dan ba a taba mutumin da ke gwagwata su kamar annabi Sulaiman ba taba yi ba aljani na azabtar da aljani nan wansa amma mutum ya azabtar da aljani sai annabi Sulaiman to da aka kace ayi ya mutu to shine Allah ce tabayyana jinnu sai ta bayyana ce ashe aljanu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba da ce sun san gaibi ai da su sai mutu tun bara kada ba sani ba da sun sani a shekari ya suke ba san gabi ba aljani bai san gabi ba jama'a abin da ke ga aljani yake rudin mutane da shi shi Allah ya ba shi halitta mai sauri kun gane karatun mm. yanzu idan za ka jidda ta saudiya a jirgin sama awa nawa za a yi awa hudu da rabi ne yi awa hudu da rabi ko to shi a jani yanzu yanzu muna takwas saura minti goma ko to yana yi zuwa ba jidda ba yana yi zuwa makka kan minti biyar ya je dawo yanzu nan nan da minti biyar Allah ya ba su sauri to zai yi zuwa ya je makka ya ga abin da ake yi ya ce sana alisa na da dawabi sai zai gama a ce kawai aljini ya san gaibi ƙarya ne ba wanda kulla ya alam menene gaiba illallah wa ma shuruna ayyana yub'athun da wanda ke sama cikin sammai na mala'iku da wanda ke ƙasa mutane da aljanu ba wanda ya san gabi sai Allah an fashe na karatu wa ma ya sha'u na ayyana yubathun ba su ma san da Allah zai tada su ba so wannan mutuwa annabi Sulaiman ba sani ba sai ba shekara daya sai tona asirin su shashe banzaye ne ba san gabi ba an lokanu ya alamuna gaba ma labithu fil azabil muhin da ba su zo na cikin azabar wulakanci ba Allah shirya da mu shi na addini